Hmm. sai na uku wannan na ukun shine wanda talauci mai tsanani ya same shi rajulun asabatu faqa yawwa rajulun asabatu faqa tsantsan fakiranci da talauci ya same shi talauci ya mishi diran mikiya ya bas <laughs> diran dare kuma eh tunda in ya duro da dare mutane ba san ma ya dare ba ya dai a ganshi wujiga wujiga bayan yayi diran mikiya kuma da dare inda rana ne ai za a ga mikiyar amma <laughs> saboda idan da rana ya duro <laughs> za a za a iya kawo mishi agaji za a kawo amma da daddare ne sai da ta gama da shi ta yadda ba wanda ya sani eh. sai dai an ganin al'amuransa sana canjawa me hadisin ya faɗa hatta ta yusibu abin nan hatta eh, ya kuma thalathatun min dhul hija min qaumihi ku duba har saboda talaucin yayi tsanani har mutum uku ko fiye da uku na daga mafifitan hankali wanda sun fi kowa hangen nesa da masu mutunci masu mutunci da suka fi kowa hangen nesa da hango halin da mutane suke ciki za su tashi su mishi min kaumihi. dan a nuna maka iya boyewa da yake yaƙi magana eh. shi fa yaƙi ya faɗa ta yadda na nesa bai isa gane yana cikin talauci ba na kusan ma sai sun da aka kira su dawul hija ko wancan faɗin Allah wannan ayyana da take cewa minal minal menene يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل Ta من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا saboda tsantsan kamewa mutane za su dauka mai kuɗi ne yana da tsananin kuɗin amma ya ƙi yadda me yasa saboda dama yadda yake rayuwarsa bai dauka da tsanani ba Allah ce min ta'affuf saboda kamewa kame wannan ba zai bari mutane su sani ba kame wannan ba zai roƙi mutane ba la yas'aluna ilhafa shikenan ma ta fito mana baya roƙon mutane sofa ne sofa ne ba zai zo roƙi mutane ku taimake ni ba ya yadda ubangiji ne turo masa wannan bala'i ne mm. ku zai ci gaba kuma Allah da ya bashi har ya turo masa zai dawo masa da shi mm. amma dawowa da dukiyan akwai sabuba sabuban har wasu mutane suka gani cewa fa yanzu taimakon sai ya dace mu yi suka zo masallaci wani fa ya shiga wani irin mawacin hali amma ba za ku gane ba mu yi kokari mu ga mun taimaki wannan aka kira mitin ka gani fa ba shi je yi roko da kansa ba a nan gurin fa ga mutane ne suke cewa ya cancanci a taimake shi amma annabi ya ce yana cikin waɗanda aka musu ruksa aka masu sauki shi ma fa idan da hali kar a yi haka shi ma sai da sharɗin sai sun uku shi ma sai da waɗannan sharuɗa masu yawa ɗin mutane su fi uku wanda suka gano yana cikin matsala akalla uku akalla uku ko fiye da haka ko fiye da haka kenan malam ban sharadi na gaba malam ban kaje bayan mutum uku mhm. ya zama fa shi bai faɗa ba ai anan ba a ce mana ya faɗa ba eh. ganowa aka yi gaskiya ne kaga ya faɗa ma kenan akwai matsala gaskiya ne na'am to malam kenan wannan ke nuna eh, yana da kyau mutane mu rinka binciken wato halin da mu suke ciki domin mu samu masa mafita kenan kyau ya wajaba mm. ya wajaba jama'a duk inda muke zaune muke kula wai ni kan wane ya yake ne mun san muna yawan ganin sa a motarsa kamar mm. irin halin mu na garuruwan mu na Hausawa mm. Najeriya Niger Kwatano da sauransu za mu ga mai kuɗi yana da mashin ta ɗan shiga lunguna wani lokaci sai ga ya sati biyu yana hawa saboda manajin to in ka ga ya yi sati biyu yana hawa mashin ya ajiye mota to kuma halkalta ku fara bincike mm. to wannan fa dokta a mai kuɗi ne fa aka ce ake duba in ya shiga mawacin hali a taimake shi ina kuma wanda bai da kuɗin ah. kaga wanda bai da kuɗin min babi aula shi ya fi cancanta su kuma ake mitin a ce wannan anguwar mu yi wani irin gidauniya da za mu ke tarawa kafin azumi mu ga al'ummar mu sun shiga azumi babu damuwa abin da ya rage ba shi da yawa malam eh. ina son kaɗan na'am hadisi ina son kaɗan abin yawa to saboda haka wannan shine mutum na uku a cikin wannan hadisin to karshen hadisin shi ma akwai tashin hankali a cikinsa karshen shi hadisi yake cewa hatta yusiba qiyaman min aishin qiwaman qiwaman min aishin hmm. idan mutane suka gano suka saka shi akan za a taimake shi shi ma har ya shigo a taimaka masa din mm-hmm. to har ya dan samu dan abin da zai rufa masa asiri sai ya bari sannan sai ya bari mm-hmm. idan ya samu qiwaman aw sidadan min aishin mm. famasi siwa hunna duk abin da ya karu a rufin asirin gidansa suhtan wannan me za mu fassara suht ne haramun haramun ne wannan haramun ne dukiyar haram ya ci suhtan kuma yawa dukiyar haramun ne ya ci annabi sallallahu alaihi ce masa suhtan ya akuluha sahibuha suhtan haramun ne ma'abocinta ya ci haramun annabi ya kawo masdar kenan maimaita da ita kenan in aka cire waɗannan mutanen uku hmm. su ma in sun samu daidai abin da zai inganta da su su bari banda su duk wanda ya roƙo haramun ya ciki dokta ina ga matar ko mutumin da an ce ta gina gida mhm. kai an zo ana neman canji mata ce take bara an zo ana neman canji da ta zo fito a ta fito da daloli daloli sai wani da ya bada dubu da yana neman canji ya kwace dubunsa masu baran wasu da suke baran wallahi sun fi wanda suke ba su baran kuɗi kaga an mai da shi kasuwa an mai da shi shago ina ga waɗanda su kuma aikinsu su wanke kaya a je gidan wani a roƙe shi a je gidan wani a roƙe shi a je gidan wani a roƙe shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wanda zai bude kofar roƙo face Allah ya bude masa kofar talauci